gadon ban sarauta kuma ga ka a gindin wannan mota ya kake ganin wannan mota ya za a ranka to wannan motan Allah ya da wannan shekaran babba da ya ba wanda zan daga kowaye idan ba za mu yi da ne shi kowaye kowaye saboda wannan mota yana son a wannan mota ba ka je daga tashar YouTube to ya za ka gani yanzu kana da cewa ba wani sarki a wannan lokacin kai ne wallahi ba wani sarki a wannan lokacin sai a sai kai wallahi <laughs> sarki shekarun baya ba ka shiga cikin wannan gasa ne ko ka bai malu shekarun baya ina shiga cikin gasan nan ina dagawa yara eh suna ganin mutunci na ina daga musu amma wannan shekarar nima yana son hau 406 in na ba wanda zan dagawa ok to shi ke da mustapha ga shi yanzu an sa damban sarauta kuma ga ka a gindin wannan mota wacce aka sa ta damban sarauta yaya kake gani a ranka mai gida motar na insha Allah mai gida ta zo gida ta mu ce mai gida ta tambo ta ku ce ko ta ka ce ai mun ji ka sa ta wuce wannan ta kai na dan zaki au na dauka wai ta ku ce kai ka ba wasu kai ka hakura ba wanda na ba mai gida na dan zaki ya ce wai tashi eh ko da mu tare shi ah sai na dauke mashi yau ta wuce dan bola to yanzu sai aka zo misali ai akwai wasa wanda yake hada za a ce wasa ya hado da jamus da jamus yanzu ta hado kai kamar yadda shams din zaki ce ta zace kai ma kuma gashi ka ce taka ce in ta hado ku ya kenan eh sai dai a sai shi kenan <laughs> to masu kallo dai masu saurare sarauta dai abu so ce kuma da gasa ita ma abu so ce kowa yana so ya ci gasa wato kun ga inda wannan yaron manu wato na garkuwa shi ma wanda ya ci gasa motarsa a jihar kano saboda bayan haka kuma kamar yadda kaji kuka ji shamsu dan zaki da shi da wato mustapha kowa yana so ya ci gasa to gasar dai kowa abu so ce to a baya kar ku manta cewa kamar yadda muke nuna muku a damban sarauta na farko na jihar kano wanda shagon audin ga allah ba shi nasara wato shine a 2016 wanda ya cinye ali kanin bello wato ya sami eh, gasar damban sarauta na jihar kano shine aka fara nada sarkin dambe a jihar kano wanda yanzu allah ya masa rasuwa bayan shi kuma a lokaci bayan wannan ya shuɗe bayan ya gama cin gasa an yi celebration kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci a wato shagon audin tinga lokaci ya yi zo ya mika wannan sarauta wato sarauta dai ta bar bangaren hannunsa ƙasa wato ta taho ta taho har izuwa bangaren kuma aka zo aka ajiye ta aka zuba ta a fefe bayan an zuba ta a fefe a wannan lokaci dai ana ta saɓa ta juyata wato garkocin da ya zo shi ma ya karba ko kuma mu ce dai kafin shi akwai alƙarin bello wanda suke da dogo mai takasara ya samu ya karba garkocin da shi ma ya zo ya ƙara zuwa ya karɓi wannan sarauta kamar yadda kuke kallo bayan ya ce aka yi masa naɗi wato ibola ya yi masa ɗan galadima a wannan lokaci shi ma bayan wannan nan ma bayan ya ci shi ma aka kuma dawo da wannan sarauta kamar yadda kuke kallo nan dai abdulrazak ne da ibola kamar yadda kuke kallo ga sunan wato sarki da dan galadima kenan wanda aka nada to bayan an gama wannan aka zo sarauta garkwacin da ya zo da takobi kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci ita ma ya zo ya ajiye dai wannan takobi wato aka kuma zuba ta a fefe wato ita sarautar dai a nemi kuma wanda zai dauka to a wannan dai lokaci dai wato shi sarki garkwacin da wato sai ya komo ya dawo wanda suka zo suka buga final sai shi da wato bagon shagon yan sanda Allah bai nasara ya kuma dauka wannan sarauta wato dai a hannun sa kamar yadda kuke kallo ku ci gaba da biyo mu insha Allah rabbi to bayan wannan a wannan lokaci lokaci kuma sai dogon kyallu shi kuma ya zo ya ci wannan sarauta kamar yadda kuke kallo wato dogon kyallu ya karbi wannan sarauta shi ma ga ta nan yana ta janta kuma a wannan shekarar nan in Allah da da ku da muke ciki za a je wannan sarauta 2021 din nan za a je wannan sarauta kuma dogon kyallu zai zo ya mika takobi shi ma idan ya ajiye ta insha Allah rabbi sannan kuma za kuma zuba ta a fefe wato mai rabo sai ya fito kowa ya zo ya baza masa wanda zai ɗauki wannan sarauta muna nan muna gaya muku kowa ya zara ido akan wannan dambe da za a yi na sarauta na jihar kano in allah ya so ya da